É. Ƙungiyar Dukwarada Support Group ta gudanar da taron bangajiya ga shugabannin mata na ƙungiyar na ƙananan hukumomi sha ɗaya na shiyar Funtuwa a ranar Asabar takwas ga watan goma na shekarar dubu biyu da da ashirin biyu Ƙungiyar ta gana da shugabannin mata na ƙananan hukumomi sha ɗaya domin yi musu bangajiya da kuma jin irin ƙalubalen da suka fuskanta yayin taron tare da ba da shawarwari ga ƙungiyar. Wannan taron na a matsayin bangajiya kan taron da ƙungiyar ta gudanar a ranar Litinin uku ga watan goma na shekarar shekarar 2022 na mata zalla domin nuna goyon bayansu ga ɗan takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC Dr. Duka Umar Radda da take gabatar da jawabin ta shugabar ƙungiyar kuma shugabar mata ta jam'iyyar APC ta shiyar Funtuwa Hajiya Mami Lawal Funtuwa ta yi kira ga shugabannin matan na ƙananan hukumomin da su ƙara zage damtse wajen tallata ɗan takararsu ta ci gaba da cewa. alhamdulillah mun gode ma Allah inda muka samu matsaloli duk mun ɗauke su za mu gyara a gaba insha Allah nasarorin da muka samu kuma ba namu ne mu kadai ba gaba ɗayan mu nan kowa ya ba da gudunmawa nasarar nasarar da aka samu muna godiya ga kowa alhamdulillah sannan ɗan bayanin da zan ƙara akan ƙoƙarin da muke yi da mu ci gaba mu jajirce lokaci na ta matsowa lokaci ya mazo lokaci ya yi mata mu dage wannan ba Allah ne? dalilin wannan taron damar da muka yi don mu kawo muku shi gaban ku ku gan shi ku ji manufofin shi to kuma kun kawo shi gaban ku kun ji manufofin shi da kudurorin shi akan mata gaba ɗaya kun ji bayanan da ya a bayanan da ya in ban manta ba ya ce har mafarki ya yi kaso 60 zuwa 70 na ƙuri'un da za a bashi a jihar Kaduna mata ne suka bashi. Sannan kuma yi alƙawarin cewa in horo ban da ya zo yadda ya yi mafarkin nan aka zai raba shi. Saboda haka sannan kuma a yadda muka yi tsari kun gani kowace da sunanta da number wayarta da local gama da ta hito da waɗanta duka mun yi tsari mun rubuta mun bashi gaba ɗaya na hannun shi to abu ne wanda wai za ku yi shi ido ne ne ba ku san makomar ku ba abu ne za ku yi shi a yanzu ido buɗe kun san makomar ku an kai ga nasara mutumin nan ya san kuna yi ya san ku tunda ya zo ya gan ku ido da ido an gaisa sannan lambobin wayar ku inda kuka hito gaba ɗaya yana hannun shi to yanzu ya rage namu za mu dage sai mu shiga lungu da saku. kamar yadda mu kai na ɗaukan mashi alƙawari a gaban shi a gaban ku na gaya mashi mata sun ce a yi maka albishir cikin ruwan kurwan da za a yi maka a jihar katsina puntuwa zon kuma a puntuwa zon wannan ƙungiyar tamu za ta baka ƙuri'u mafi soka a cikin ruwan kurwan da za a yi maka a jihar katsina to ina sa ku taimaka mamu mu taimaka ma juna mu cika wannan magana da muka yi a gaban shi mu dage mu haɗa hannu da ƙarfi don abin aikin da mutum ɗaya zai yi aka ce ya fi aikin da mutum biyu zai ya fi wanda mutum ɗaya zai yi wanda mutum uku zai ya fi na mutum biyu haka haka a tafi to saboda haka mu haɗa hannu daga nan in mun tafi mu ci gaba da ga inda muka tsaya shiga lungu da sako ne inda aka je ya haɗa manufa ni ba ma wannan bawan Allah mutane wanda za su zo ranar zaɓe su jefa mashi kura insha Allah na san ba za mu yi zaɓen tumun da in Allah ya yarda ko mu da muka jajirce muka tsaya tsayin daka muka bi shi muka nuna ko da ba kowa bayan shi za mu tsaya bayan shi ba komi ya sa haka ba tunda na biyo shi tun kayan a yi ma tun ma yi da cewar zai tsaya takara har ya zo ya abinta da zai takarar nan muka taho a funtuwa ina gani kadai na zaɓe shi sai wata mata ma na jawo ta ta zo ta dangwala mai kura'a kuma mun yi haka ne saboda sanin wane ne shi menene kudurorin shi mun tabbatar in Allah ya bashi sa'a to tsakani da Allah mata za su ji daɗi kuma duk abin da muke yi mu muna yi saboda mata ƴan uwanmu saboda ana barin mu a baya kamar jawaban da muka yi gabata mun yi jawabi matan da su suke jefa ƙuri'a kowa ya sani dan in ka ce layin zaɓe za ka ga na mata ya fi na maza yawa mazan nan kuma wasu daga lokacin da aka ce an yi kira sallar la'asar a zahar mutum da ya je sallah ba ma zai dawo kan wannan layin ba. Daga ƙarshe ta bayyana ma shugabannin matan cewa mai girma Dr. Dukka Umar Radda ya ce a gaishe su kuma ya ji daɗin ganin yadda suka taru domin nuna goyon bayan su gare shi. Yayin ganawar shugabannin mata na ƙananan hukumomin sha ɗaya sun maganta tare da ba da shawarwari kamar yadda aka ba su dama. Saboda kun san ita ma mace ce mai azama mace ce mai amana mace ce mai rikon gaskiya to ku ma ku rike gaskiya ku rike amana kamar yadda ake kiran ku a ce ku rike amana haka kuma shi ma shugaban mu duk kwararra shi ma mai amana ne shi sa ake ce mai dan amana to ita wannan amana in mutum ya rike ta fa ba a ganin karshen shi ba wai ma masu yan magana suka ce sara da sassaka ba ta hana gamji to to haka shi ma yake to saboda haka mu kokarin mu rika amanan nan mu gani mu ma ina ya za mu ga a ga karshen mu to duk wanda ya rike amana ba a ganin karshen shi cewa ya da manufofi mu muna da makarantu muna da islamiyoyi muna da na muna da na cikin gidaje sannan kuma muna da ƙauyaku muna da kuma cikin gari unguwanni unguwanni irin biki muna da ƙungiyoyi daban-daban to a sanadin haka yadda ɗan takarar mu ya nuna manufar shi muka nuna kuma muna ciki muna tare da shi to insha Allah a cikin halin haka muka rubuta musu kasidoji wa'inda muka tura musu da shi da mun su san manufofin shi ba kullum ko da yaushe za su same mu mu ce musu kunji kunji ba za su karanta su ji yadda zai rubu 'ya'yansu wa'inda suka gama makaranta ba su da sana'a yi za a nemo musu sana'a yi mata iyayen marayu za a tallafa musu wa'inda ba su aure kuma shawarar da zan bada ne game da irin rikicin da aka wayi gari yanzu a ciki yan adawa suna cewa mulkin apc eh, shi ya kawo fitintunu sun manta da cewa lokacin mulkin pdp su kuma yan maiduguri me za su ce sake-saken bom da ake a duka wayan ma mata da kai saboda san wannan al'amari daga Allah yake ba wai mulkin apc ya kawo shi ba daga ƙarshen taron an raba ma shugabannin matan hotunan talla na ɗan takarar da littattafai taron ya samu halartar wasu daga cikin mambobin ƙungiyar sakataren ƙungiyar coordinator na ƙungiyar na ƙaramar hukumar bakori na fiu kabir shatima da dai sauran masu ruwa da tsaki karshen rahoton kenan awal ahmad shago mobile media crew